Assalamu alaikum rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabinmu manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zazzafan raddi zuwa ga asadis sunna a game da wasu maganganu da yi game da abin da ya faru da Sheikh Abul Fatai Sani tijjani sakamakon su 'yan izala da suka kai ƙararsa zuwa ga hukumar DSS cewa wai yana zagin malaman su Albani da Jafar. Ku biyo mu yanzu a wannan tasha ta zumuncin mu TV don jin wannan zazzafin raddi na ilimi wanda Sheikh Yahaya alfin Tawi ya gabatar zuwa ga shi Asadis Sunna a kan wasu maganganu na rashin adalci da ya faɗa game da wannan abu da ya faru ga Abul Fatahi, Shak Abul Fatahi Sani Attijani. A yi sauraro da kallo lafiya. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبعد هو السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله wannan takaitaccen raddi ne zuwa ga musa yusuf asadul izala yanzu ba da jimawa ba na ga wani bidiyo da ya yi akan abin da ya faru da saidi abulfatihi a tijani bauchi wanda jiya mun fito mun yi maganganu a kan wannan ƙabiya da ta faru alhamdulillahi to mun yi bayanai gamsassu waɗanda dukkan mutum mai hankali wanda baya tare da son zuciya zai fahimci inda waɗannan ababe suka nufa kuma suka tunkara to alhamdulillahi daga cikin abubuwan da zan magana abubuwa ne guda biyu cikin bidiyon da ya yi na farko kamar yadda ya sa taken bidiyon ko dai a canza uslubi saboda allah ko kuma a canza uslubi saboda jami'an tsaro sannan kuma abu na biyu wanda zan ɗauka ne ya yi magana ta yin suna a saha na social media alhamdulillah a na farko canza uslubi na irin yadda muke isar da da'awa da kuma yakan abin da yake na son zuciya da barna uslubin da muka ɗauka uslubi ne wanda ba a yi wani ko wata ko wasu ko wata gwamnati ko wata ƙungiya ko wata jam'iyya wadda za ta sa mu canza wannan usulobin ba da ya yi haƙuri ya jira zai ga cewa abinda da ake yi ƙarawa za a yi ba wai ragewa ba canza usulobi sai dai gare su domin usulobin da muka hau uslubi ne guda ɗaya tak kuma in dai har za mu canza shi to sai dai mu sauka ga baki ɗaya mu bari canza uslubi in mun fahimta yana nufin cewa zafafa wanda ake yi to a bari saboda jami'an tsaro sun gayyaci saidi abul fatihi bauchi sun mishi tambayoyi to yana ganin cewa wannan abu ne wanda za mu tsorata za mu ga cewa tunda hakan ta fara faruwa to bari mu zo mu tsarkake harasanmu daga ire-iren ababen da muke da kuma alhamdulillahi ina ƙara faɗi wanda na sha faɗin wannan cewa uslubin da muka ɗauka mun hau doron faɗin Allah subhanahu wata'ala ne wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul da kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faman ya'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum to alhamdulillah abinda nake so Musa Yusuf Asadul Izala ya fahimta ya gane shine wannan hanya da muka hau ita ce hanya ɗaya tilo kuma babu wata ƙungiya kamar yadda na faɗi babu wasu jami'an tsaro ko suwaye waɗanda za su sa mu canza uslubin da muke a kansa wannan uslubi ne wanda sai dai mu ƙara ƙaimi kuma abin da ya faru da sayidi abul bauchi abu ne wanda zai ƙara mana karsashi ya ƙara mana ƙwarin gwiwa ya sa mu ƙara jajircewa a kan hadafin abin da muke domin mun san cewa hanyar da muka hauto ita ce ta gaskiya domin da babu gaskiya da abin da ya faru da bai faru ba ya yi magana kan suna a social media to alhamdulillahi mu allah ya gani har cikin zuciyarmu ba wai neman suna ne ya sa muke yin abin da muke yi ba mu dai ƙoƙarinmu shine mu yaƙi gaskiya kuma a matsayinmu na matasa 'yan uwanmu matasa da ake ƙoƙarin halakarwa su suke ƙoƙarin halakar da su suna batar da su suna cusa musu munanan abubuwa mu yi ƙoƙari dukkan abin da za a fito da shi to mu haska mu 'yan uwanmu matasa su fahimce shi su gane inda abin ya dosa su yi ƙoƙarin gane daidai da abin da ba daidai ba mu ba malamai ba ne ba kuma dukkan abin da muke yi ba muna yin shi ba ne ba da sunan cewa mu malamai ne ɗaliban ilimi ne har yau har gobe har jibi har ƙarshen mu. za mu ci gaba da kasantuwa a matsayinmu na ɗaliban ilimi ba kuma malamai ba babu wani mu da ya taɓa fitowa ya ce shi malami ne dukkanmu ɗaliban ilimi ne to zan shiga cikin raddi na kai tsaye watan jama'a ya kamata su gane cewa na sha faɗi shi musa yusuf asadul izala malami ne wanda ɗan titi wa ne ba ya yi karatu ne a gaban malamai ba ba shi da malamin da ya yi karatu a gaban shi kuma dukkan ababen da yake yi yana yi ne bisa raɗin kansa ba wai ya yi karatu ne a gaban malamai ba mu kuma abin alfaharinmu shi ne mun ɗauki littafi ne mun je gaban malamai mun yi karatu kuma muna kan ɗaukan littattafai mu je gaban malamai mu yi karatunmu na haska ma mutane wata ibra tun kusan shekara biyu baya akan shi musa yusuf asadul izala akan cewa duk wanda yake so ya fahimci waye shi to ya tsaya tsam ya fahimci wani irin karatu yake yi idan ka fahimci irin karatun da yake yi to anan za ka fahimci cewa malami ne wanda ya karantar da kansa da kansa ba wai malami ne wanda ya je gaban malamai ya yi karatu ba domin karatun da aka yi shi gaban malamai ya sha bamban da karatun da mutum ya ji saboda yana takaman ya iya jagwalgwalo a larabci ya je ya rika kutse cikin littattafai yana ganin cewa shi malami ne na haska wannan ibran tun shekarun baya to don haka kusan bata lokaci akan irin wannan ba abu ne wanda ya kamata ko da yaushe mu rika yi ba illa kamar yadda na faɗi muna yi ne saboda 'yan uwanmu matasa kuma alhamdulillahi na faɗi jiya na ga saidi burhan da saidi junaid duka sun yi wannan magana Abinda ya faru da saidi abulfatihi watan wata irin nasara ce da allah subhanahu ta'ala ya kaddare ta cewa shi saidi abulfatihi zai sami wannan nasaran a irin wannan lokacin kuma dalilin wannan kabiyyar da ta faru na faɗi cewa allah baya ɗaga ka daga wata daraja zuwa wata sai da wani sila sai ya aiko abin da zai zama silan daga ka to abin da Allah ya aiko masaidi abul fatihi kenan da haka Musa Yusuf Asadu sunna ya sani cewa uslubin da shi saidi abul fatihi yake magana da shi to wannan ba zai sare mishi gwiwa ba tunda ya yi jam'i ne ya ce ko ku canza ba da saidi abul fatihi kaɗai yake ba to ba za mu canza uslubi ba uslubin dai da muke a kai a kan shi ne za mu ci gaba da tabbatuwa kowane irin lokaci babu wani bambanci da za a iya samu kuma mun fahimta shi a asadul izala yana ƙoƙari ne ta yadda sai ya ga cewa dukkan mabiyan da suke bin shafikan watan waɗannan matasa na fayuba sai ya yi ƙoƙarin da ya janye zukatan mutane daga wannan ta hanyar ƙazafi da, da, da suka da kuma nuna cewa shi wani ne wanda ya isa to abin da nake so a fahimta a takaice shine ba za mu canza uslubi ba kuma babu wata gwamnati babu wata uh, hukuma ko wata jam'iyya ko ma waye wanda ya isa ya sa mu canza uslubin da muke a kai in mutum ya yi to za mu masa daidai da irin abin da yi idan mun ɗauko ƙabiyan ja'far da awal albani za mu ga cewa su ba wasu bane ba akan irin malaman da aka yi a tarihi waɗanda aka ci mutuncinsu aka wulaƙanta su aka aibanta su aka yi musu abubuwa iri-iri kala-kala amma ba su fito sun nuna cewa wannan abin ba daidai ba ne ba ko sun kai ƙara akan irin wannan abin sai a wannan lokacin da suke ganin cewa an taso su gaba abinda ake yi ya yawa to bari su yi abinda za a hana magana in sun kai kara to a ce a daina magana kwata-kwata irin kamar yadda ake ta ma abdul jabbar takunkumi aka kama shi to abinda suka so ya faru da saidi abul fatihi kenan kuma wannan insha Allah ta'ala ila yaumin qiyama makamancin irin wannan abin ma ba zai faru ba ba za a taɓa makamancin irin wannan abin ba kuma uslubi yanzu muka fara kuma babu ranan gamawa har sai ranan da aka ce sun daina bijiro da ababen da suke na cin mutunci da ƙazafi da wulaƙanci da kuma ɓatar da mutane da suke yi to wannan shi kaɗai ne abin da zai samu ma mu canza usulubin mu zuwa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana amma idan mun zafafa to inda ya kamata a zafafa din ne dole sai mun zafafa ai kaman karfe ne in kana so ka sarrafa karfe sai ka sa shi a cikin wuta idan ka sa shi a cikin wuta in yayi ja kuma in ka tashi ba bugu za ka yi mishi a hankali ba sai ka zage ka sa karfi ka dake shi sannan ya lankwasu yadda kake so to da haka su ma zukatansu haka suke sai an sa karfi an zafafa an takura an matse kaimi sannan ne za su samu daman da za su iya gane cewa ga manufan da ake so a tura zuwa gare su sannan kuma ga abin da ake so su fahimta su gane in ma ba su gane ba to alhamdulillahi matasan da muke isar da sakon zuwa gare su suna fahimta kuma suna ganewa amma dai usulubi kam alhamdulillahi ba za mu canza ba irin usulubin da muka ɗauka to dole a kan shi za mu tabbata babu ranar da za a ce mun canza wani usulubi saboda wani ko wata hukuma hukuma a tana da ƙarfi amma kuma ƙarfinta ba zai sa ta canza gaskiya zuwa ƙarya ba kuma ƙarfin hukuma ba zai sa muna ganin ga gaskiya a ce mun sauka daga kanta mun hau kan ƙarya ba ba zai yiwu ba sai dai wannan ya zama ko bakin rayuwarmu ko kuma ya zama duk yadda za a yi da mu dai a yi amma dai mu canza usulobi wai mu daina yin ababen da muke wannan ba zai faru ba ila min qiyama insha Allah ta'ala kuma kana maganan jami'an tsaro to jami'an tsaro kai ne suke gabanka mu kan babu wasu jami'an tsaro da suke a gabanmu Allah shine gabanmu manzon Allah shine gabanmu su muke kallo su muka tunkara kuma ba ma waige zuwa wani mutum daya ko wata kungiya ko wata hukuma duk wannan baya gabanmu mun tunkari Allah da manzon Allah don haka insha Allahu babu wanda ya isa ya ga mu dukkan wani kulle-kulle da wani zai yi to sai dai ya yi iya abin da zai ya gama kuma magana ba za a sa mana takunkumin yin magana ba ba za a hana mu yin magana ba dukkan abin da ya kamata mu faɗi na gaskiya za a gan mu mun fito mun yi magana a kan shi ya rage walau mutane su fahimta walau kar su fahimta mu dai mun yi amfani da wannan damar gurin isar da saƙon da ya kamata mu isar da haka jami'an tsaro ko wata hukuma ko wata gwamnati to wannan kuma ya rage naku tsakaninku da su ne amma mu kam abin abinda muka tunkara mun tunkare shi babu canji babu sauyi za mu ci gaba da dukkan ababen da muke yi don haka musa yusuf asarin izala ya fahimta kuma ya gane cewa uslubi ba zai canzu ba kuma suna da ke magana a kan social media wannan ba shi ne abin da yake mu ba abu ɗaya da yake mu shine kamar yadda muka sha faɗi a baya isar da sakon addinin musulunci da kuma yaƙan abin da yake na ɓata ne ba na gaskiya ba da kuma bayyanar da abin da yake shine gaskiya shi muka saba kuma shine aikinmu walau mai suna walau mai suna sakon da muke yi dai yana isa zuwa inda ya kamata ya isa kuma ƙarshe zan maimaita abin da na sha faɗin sha kan shi wannan bawan Allah wanda bai ankara ba ya gane ya ankara cewa shi malami ne wanda ya karatu da kansa ba wai ya ji gaban malamai ya yi karatu ba ɗan cewa safe ne za ka fahimci haka sosai in ka ga karatunsa duk da ba kowa zai iya fahimta ba amma ka auna karatunsa da sauran karatukan malamai na ɓangaren izala za ka ga cewa akwai nisan da yake kamar tsakanin nisan sama da ƙasa kuma za ka fahimci yanayin yadda salon da yake ɗauka za ka fahimci salo ne wanda yake ba na ƙwararre wanda ya kamata ma a ce yana da'awa a ko ina ne ba to amma dai alhamdulillah mu dai ba za mu ci gaba da ganin irin waɗannan abubuwan suna faruwa mai shiru ba duk abin da ya kamata mu yi magana duk abin da in dai ya kamata mu yi magana to za mu fito mu yi magana da haka wannan takaitaccen raddi ne zuwa gare shi usulubi shi sai da fatihi wannan abin zai kara mishi kaimi zai kara mishi kwarin gwiwa mu ma abin zai kara mana ƙwarin gwiwa ba wai zai sanyaya mana gwiwa saboda muna ganin ga abin da ya faru da shi a alhamdulillah wannan nasara ce daga Allah subhanahu ta'ala da ya so daga darajar abul fatih daga ainihin matsayin da yake a kai a wannan lokacin zuwa daraja ta gaba sai ya bashi wannan silan saboda ya kara daga darajar shi don haka ba za mu canza usulobin mu ba wannan shine ɗan takaitaccen saƙon da nake so in isar karkashin wannan bidiyo da na gani na shi a musa yusuf asadul izala kuma allah subhanahu wata'ala ya kara mana kwarin gwiwa kuma tabbatar da mu addu'ar da muke yi allah ya tabbatar da mu akan tafarkin sufanci farikan shi wa ahmadu tijani faidawa na maulana ashek ibrahim niyas radiyallahu ta'ala anhu duk abin da zai kautar da hankulan mu ko karami ne ko babba ne ko daga na kusa da mu ko daga na nesa allah subhanahu wata'ala ya kawar mana da shi kuma a gaskiya dukkan inda take Allah ya tsare ta ya ƙara ba ta kariya ya kuma ƙara bayyanar da ita ƙarya a duk inda take Allah subhanahu ta'ala ya dusashe ta ya ɓatar da ita kuma ya ba wa gaskiya nasara a kanta wa salli wa salli mu barik wa alima ala sayyidina wa nabiyina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi ya miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله Masha Allah, raddi aka saurara kenan daga bakin ɗaya daga cikin matasa malaman ɗarikar Tijjaniya kuma haziki ɗan gugurmaya kara janaban annabi sallallahu alaihi wasallama wato a Sheikh Yahaya Sheikh yaya Sahabi al wanda ya gabatar sakamakon wasu maganganu na rashin adalci wanda malamin Izala Malam Musa Yusuf Asadi Sunna ya gabatar ga maganar wannan abu da ya faru na bidiyon Sheikh Abul Fitai Sani da Attijani da aka nuna. A ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV mai albarka don ci gaba da kawo muku abubuwan da suke faruwa a game da wannan kadiya da kuma kawo muku ci gaba da kawo muku karatuttuka daga malamai daban-daban don ilmantarwa ga al'ummar musulmi. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.